'yan jarida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu jam'iyyar pdp ta jihar kebbi na fatar bayyana matsayinta da kuma fahimtarta dangane da tsawon shekaru 21 da aka yi ana gudanar da duk mulkin demokradiyya a jihar kebbi tare da kuma daga bisani ta yi bayani dangane da irin taɓarɓarewar mulki na gari da ke faruwa a halin yanzu a jihar Kebbi a ƙarƙashin mulkin gwamnati jam'iyyar APC. Jama'a sanin kowa ne mulkin demokradiyya a bisa ga yadda ma'abuta ilimi suka bayyana mulki ne na jama'a domin jama'a kuma wanda jama'a ke gudanarwa wa in ma ta kai tsaye ko kuma ta hanyar wakilai kuma a bisa ga fahimta na tahalili na ilimi mulkin demokradiyya mulki ne wanda idan ya wanzu kuma aka yi sa bisa ga ƙa'idodinsa za a samu walwala ci gaba da kuma 'yanci da zaman lafiya da kuma samuwar ainihin duk zarafofin da Allah albarkaci ƙasa da su da mutanenta su fito a hili a sarrafa su domin a samu ci gaba da fannoni daban-daban na rayuwa. amma abin baƙin ciki idan mutum ya dibi irin yadda demokradiyya ta wanzu a jihar kebbi tsawon waɗannan shekaru zai ga cewa har yanzu dai jihar kebbi ba ta samu wato ainihin irin mulki na demokradiyya wanda ake bukata ta samu ba la'akari da irin albarkacin da allah ya shimfiɗa a cikin wannan jiha da kuma irin hazaƙar da Allah albarkaci mutanenta da ita babu shakka a tsawon shekaru goma sha shida da aka gudanar da mulkin demokradiyya na ƙarƙashin gwamnatoci kaloli guda biyu an samu wani nau'i na ci gaba. amma dai alal haƙiƙa gaban nan an same shi a tsakasaki idan mutum zai yi bayani ko ce ga irin makin da ya ba wannan mulki kuma har yanzu babu shakka bisa gaskiya ana samun asaru da abubuwa na ci gaba da demokuraɗiyya waɗanda har yanzu ana ganin su a waɗanda aka shimfida a daidai waɗannan shekaru goma sha shida na farko amma kuma waɗannan gwamnatoci waɗanda suka ɗauki shekaru goma sha shida suna gudanar da mulkin demokuraɗiyya a jihar